إذا قربت ساعة يا لها زلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب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 amma ba'du yan uwa masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mu da saduwa a wannan lokaci ko barkanmu da saduwa a cikin wannan tasha au a wannan tasha mai albarka wisal hausa tv inda muke kawo muku shiri game da alamomin tashin alkiyama idan ba manta ba muna nan muna bayani akan ƙananan alamomi na tashin alkiyama kafin zance ya ja mu zuwa ga manya-manyan alamomin tashi alkiyama kuma idan ba a manta ba mun riga bayani ya riga ya gabata cewa alamomin tashin alkiyama ƙanana su tsakaninsu da tashin alkiyama akwai shekaru masu nisa amma manya-manyan alamomin tashin alkiyama suna fara faruwa to tsakaninsu da tashin alkiyama lokaci ne kalilan ba lokaci ne mai yawa ba a wancan zaman idan ba a manta ba mun fara magana akan taqarubul aswaq wato kasancewan kasuwanni su kusa-kusa alama ce cikin alamun tashin alkiyama in ji annabi alaihi salatu wasalam an karbo hadisi daga abu huraira hadithin al-imam ahmad ya ruwaito shi annabi alaihi salatu wasalam yana cewa la taqumu sa'atu hatta tadhhara al-fitan wa yakthura al-kadhib wa tataqarabu al-aswaq wa yataqarabu az-zaman annabi alaihi salatu wasalam yace la taqumu sa'atu hatta tadhhara al-fitan wato alkiyama ba za ta tsayu ba Allah tabaraka ta'ala ba zai tashi alkiyama ba hatta tazhara alfitan sai fitunu iri-iri sun shigo cikin al'umman musulmi sai fitunu iri-iri sun wato ratsa cikin al'umma gaba ɗaya wa yakthura alkadhib kuma ƙarya ya yawaita wata taqarabul aswaq kasuwanni su marmatse su zama kusa-kusa wa ya zaman kuma haka kuma zamani ma ya yi kusa-kusa annabi salatu wasalam idan mun kalli wannan hadithin ya faɗi wa'insu abubuwa guda hudu wanda yake nuna gaskiyan annabi alaihi salatu wasalam kuma wannan mu'ujiza ce annabi salatu wasalam ya ba da labarin abubuwan da ba su faru a zamanin shi ba amma kuma ba su faru a zamanin shi ba kuma ba za su faru a zamanin shi ba amma kuma ya bamu labari cewa a ƙarshen duniya wa'innan abubuwan za su faru kuma ga sunan suna faruwa ɗaya bayan ɗaya idan muka kalli wannan hadithin annabi alaihi salatu ya faɗa mana abubuwa guda hudu da za su faru kafin tashin alkiyama abu na farko ya ce la taqumu sa'a hatta ta alfitan su yi wato fitintunu sun yawaita a cikin al'umma a karatuttukanmu na gaba mun yi bayani akan fitinu kala-kala da suka shigo cikin musulmi iri-iri fitinu kala-kala za su yi ta faruwa idan an kashe wancan fitinan wancan ta kunnu kai idan an kashe wancan ta kai haka za a yi ta yi haka za a yi ta yi babu wani hutu babu wani sauki sai Allah tabaraka ta'ala ta shi alkiyama kuma wa'annan abubuwan sun faru suna kan faruwa fitintunu kala-kala zubar da jina ne kisa yaƙe-yaƙe a yi ta yaƙe-yaƙe sababin bai kai ya zama sababin da za a zubar da jinin mutum ɗaya ba amma sai a yi ta fitintunu yaƙi ya faru tsakanin al'umma sababi akan sababi dan kaɗan yaƙi ya faru cikin al'umma a yi ta yaƙe-yaƙe ana zubar da jina ne abin tausayi abin baƙin ciki kuma abin bai kai ya kawo ba a shekara da shekaru ana kashe mutane wancan zaman da muka yi mun faɗi wato adadin mutanen da aka kashe a yaƙe-yaƙe da suka faru tun daga kashe sayyidina Usman yaƙe yaƙe da suka faru zuwa eh, kashi wato zuwa shigan abu tahir kurmuti da ya yi makka ɗan shi'an nan ya karkashe alhazai ya kashe alhaji da mutanen maka sama da mutum dubu talatin haka muka gangaro muka yi tafiya muka yi bayani akan yaƙin duniya na farko mutum nawa suka mutu yakin duniya na biyu mutum nawa suka mutu yaƙe-yaƙe da ake ta yi can da nan mutane nawa suka mutu wato fitintunin da kashe-kashen ma wato kirga su ma aiki ne to wannan alama ce cikin alamun tashi alƙiyama kuma bayani ya riga ya gabata akan wannan alama din ba sai mun maimaita ba sai inda annabi alaihi salatu wasalam ya ce kuma e, wata taqarabul e, al aswak kasuwanni za su yi kurkusa kasuwanni iri-iri mall shopping wane ne mall wane ne e, commercial center can kasuwa ko'ina, ina tsakanin wannan kasuwan da kasuwan kila titi ne kawai ya raba su tsakanin wancan kasuwan da wannan kila ma wato gini ne kawai tsakaninsu kasuwa can can kasuwa nan kasuwa can kasuwa dan tafiya dan kaɗan kasuwa dan tafiya dan kaɗan kasuwa dan tafiya dan kaɗan kasuwa annabi alaihi salatu ya ba mu labari idan alkiyama ta kusa ta kusa tsayuwa wato kasuwanni za su yawa haka kuma kasuwanci zai yawa haka kuma dukiya za ta baibaye mutane saboda haka alama ce cikin alamomin tashin alkiyama cikin abubuwan da annabi alaihi salatu wasalam ya faɗi a wannan hadithin shine karbu zaman cewa zamani wato zai yi kurkusa zamani zai takaita da abin da ake yi sai ya ɗauki shekaru shekara da shekaru yanzu ɗan lokaci kaɗan za ga an yi an gama ƙila ko kun ce da ko mun wayi gari mun ga wannan idan wani abu ya faru za a rubuta ma mutum wasiƙa sai wasiƙa nan ta yi wata biyu ba ta ishe shi ba idan kuma ta zo ta same shi yana cikin farin ciki da wannan da wancan da wancan yanzu ya dawo yanzu nan cikin minti ɗaya ko a ina kake a ko a wani lungu kake a duniya zan iya tura maka text message ta waya nan da nan ka ɗauka karanta sako ya ishe ka a da kuwa ina sai an yi wata da watanni kafin wasiƙa ta sami mutum haka da ba wannan wayan tarhon aka zo aka samu landline landline kila za ka samu duk unguwa gida ɗaya ne akwai mutum daga wata ƙasa zai iya tunda zai iya sanin makocinsu wane yana da waya to in yana son ya magana da mutanen gidansu sai ya buga ma wanan sai ya buga ma wane idan ya buga mishi zai ce to ka kira nan da bayan minti kaza za a kira su tun da makota ne a kira su zo su taru sannan ya kira a yi waya yanzu ina wa'annan wayan saluda ta fito ya ƙara rage ma mutane faɗin wato tsawon zamani al'amura suka ƙara buɗewa shikenan yanzu kowa na da waya daƙila a gida mutum ɗaya za a ga yana da wayan salula saboda haka idan za a yi magana da wane sai a kira ta wayan wane sannan sai a kira wancan a zo a yi magana yanzu har almajiri ma yana da wayan su almajiri za ka same shi da wayan salula wancan ya buga ma wancan rayuwan ta matse ta matse sosai tafiya da ake yi shekara da shekaru kakanninmu in za su je aikin haji a ƙasa sai an yi shekara da shekaru wasu ma in sun tafi sun tafi kenan ba za a sake ji labarinsu ba wasu za su yi shekara da shekaru sannan su dawo yanzu ina daga garinku zuwa ka sauka a makka ko jidda ko madina bai wuce awoyi ba ka sauka tsakanin garinku zuwa jidda ko tsakanin garinku zuwa madina bai wuce awa biyar bakila ko awa shida ka tafi da ko shekara da shekaru za a yi ana shekara da shekaru za a yi kafin wato mutum ya samu ya samu ya isa zuwa ƙasa mai tsarki ya gabatar da ibada haka sauran kasuwanni haka harkan kasuwanci ma sai an shiga haɗin iri-iri sai an bi dazuzzuka sai an shiga ruwa yanzu ina lokaci kaɗan kawai daga gari daga ƙasa kaza zuwa ƙasa kaza awoyi ne kawai fiyo har an kai haka ga rediyo ga talabijin abu kaza na faruwa a ƙasa kaza da kafin ya isa ma mutane sai an daɗe yanzu a'a ga rediyo nan ga talabijin nan yanzu nan za a je abu kaza ya faru a wuri kaza abu kaza ya faru a wuri kaza ga irin nan social media irin su facebook su whatsapp yanzu nan za a ɗauko hoton wurin za a ɗauko bidiyon wurin a watsa kowa ya gani duk wannan alama ce cikin alamomin tashi alkiyama kuma shine ma'anan faɗin annabi alaihi salatu wasallam hatta ta taqarab azama hatta ya taqarab zaman sai zamani ya matso kurkusa wata fasarin kuma wanda ita ma daidai ce malamai suka yi hatta ya taqarab zaman sai wato zamani ya matso kurkusa kaga shekara ya dawo kamar shekara ya dawo kaman wata wata ya dawo kaman sati sati ya dawo kaman kwana ɗaya kwana ɗaya ya zama kaman awa ɗaya ko minti ɗaya eh, kwana ya zama kamar kwana ya zama kaman awa awa ya zama kaman minti haka al'amuran za su yi ta wasu malaman suka ce kuma a'a ala zai sanci albarka ne a cikin rayuwar mutane abinda nake son kawo mu wannan ita ma alama ce cikin alamomi tashi alkiyama sai alama wadda annabi alaihi ya faɗi a cikin wannan hadithin shine ƙarya watsuwan ƙarya ƙarya sifa ce mummuna wanda annabi alaihi ya ja mutane ya ja kunnun mutane wato game da ƙarya Allah tabaraka ta'ala ya saukar da ayoyi da yawa da suke magana akan haramcin ƙarya da kuma wato haɗarin ƙarya a rayuwar musulmi kuma suna nuna cewa musulmi mai imani ba za a same shi da ƙarya ba gaskiya wato wannan gaskiya wato sima ce ko unwani ne ko kuma alama ce ta imanin mutum kuma alama ce ta kasancewar mutum musulmi ne cikakken musulmi ƙarya kuma fa ƙarya kuma alama ce wanda take nuna mutum cewa musuluncin shi akwai tangarda imanin shi ma akwai tangarda bal annabi alaihi salatu ya gaya mana ko ya nuna mana cewa mummuni ba a iya samun shi da ƙarya saboda ba sifa ce ta mutanen kirki ba akwai ayoyi da yawa da suka zo akan wato maganan haramcin ƙarya da kuma nuna cewa makareci yana mummunan matsayi a ran tashin alkiyama za mu faɗi wasu daga ciki daga ciki akwai faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhab Lallai Allah la yahdi man huwa musrifun Allah baya shiryar da wanda ya kasance musrif mai barna ne yayi barna a karan kanshi yayi kuma barna a cikin addini yayi barna a cikin iyalin shi shi dai mabarnaci ne to Allah tabaraka ta'ala baya datar da shi haka kuma Allah tabaraka ta'ala baya datar da makaryaci kadhab a wannan ayan ya zo a kaliman ta zo a sigatul mubalaga mai yawan ƙarya kuma idan wani lokaci in siratul mubalaga ta zo a qur'ani ko a hadithin annabi alaihi salam ba wai yana nufin to mara mai yin ƙarya ɗan kaɗan shi zai samu abin da a'a mai ƙarya da yawan ma da mai ƙarya ɗan kaɗan ɗin duk Allah tabaraka ta'ala baya datar da su da wannan nassi na ƙur'ani mai girma Allah tabaraka ta'ala da ya gaya mana cewa mutum mabannaci ne kuma ƙarshe ne Allah baya datar da shi Allah ya datar da mu a wata ayan Allah Ta Wata ta'ala yana cewa wailul likulli afakin athim wail boni wato fitina da azaba ta tabbata likulli afakin ga mai yawan ƙarya afak mai yawan ƙiro ƙarya ya faɗi athim gashi mai yawan zunubi kamar yadda na faɗi a baya ba wai yana nufin to mai ƙarya ɗan kaɗan shi bani bai tabbata a gare shi ba ne a'a boni ya tabbata ga mai yawan ƙarya da mai ƙarya ɗan kaɗan karya ba sifa ce irin ta musulmi na kirki ba wailun allah tabaraka ta'ala ya ce boni ya tabbata uh, ga makareci a wata fassarar kuma malamai suka ce alwailu wadin fi jahannam wato kalimatul wail kalman wailu wani wato kwazazzabo ne a cikin wutan jahannama shi kan shi wutan jahannama ma yana neman tsari daga wannan kwazazzaban Allah baraka ta'ala ya tsare mu daga azabar wuta to magareci yadda Allah baraka ta'ala ya faɗi ya ce zai shiga cikin wannan kwazazzaban ko kuma a cikin wannan kwazazzaban za a tura shi Allah ya kiyashe mu Allah baraka ta'ala ya ƙara cewa ko ya ci gaba da cewa innama yaftaril kadiba alladhina la yu'minu bi ayati llah wa ulaika humul kadhibun lallai innama yaftalil kadhib kaga masu kiran ƙarya su faɗi su ne suwa ne alladhina la yu'minu bi ayatillah su ne waɗanda ba su imani da ayoyin Allah ba ulaikumul kadhibun in kana son ka zama ka samu maƙaryata? kana son ka samu tantagaryen makaryaci to ka samu irin waɗannan mutanen a wannan ayar annabi alaihi salatu wasalam ya kafa hujja da ita akan cewa mai imani baya ƙarya wata rana an tambayi annabi alaihi salatu wasalam za a iya samun mai imani yana zina annabi alaihi salatu wasalam ce tabbas za a iya samun mai imani zai iya yin zina amma zai tuba Allah ya karbi tuban shi annabi alaihi salatu wasalam ya ce aka tambaye shi za a iya samun mai imani yana sata annabi alaihi salatu wasalam ya ce eh za a iya samun mai imani ya sata kuma ya tuba Allah ya karbi tuban shi sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce za aka tambaye shi za a iya samun mai imani yana ƙarya annabi alaihi ce mai imani baya ƙarya ba a iya samun mai imani yana ƙarya kenan za a iya samun mai imani a manan wannan hadithin za a iya samun mutum da imaninsa ya yi sata sai zuciyar shi ta zo ta zarge shi ya ga bai dace ba ya mai da haƙoƙin ya tuba Za a iya samun mai imani ya zina sannan ya zo zuciyan shi ta wato tu'annibuhu ta zarge shi ta yi mishi fada ya ga bai dace ba ya tuba kuma Allah ya karɓi tuban shi amma asali mutum ya ƙiri ƙarya ya faɗi yana nan rashin imanin shi in ji annabi alaihi duk da in ya tuba Allah zai karɓi tuban shi amma faruwan ƙaryan ma ya ƙiri ƙaryan yana nuna rauni a cikin imanin shi kuma duk lokacin da ka ji wato a cikin nasoshi na shari'a an kore ma mutum imani ba ana nufin wai kaka ba shi da imani ba ne ya zama tantagaryen arni a'a an kore al'imanul wajib ne imani na wajibi wanda da shi ne Allah tabaraka ta'ala zai tseratar da shi daga wutan jahannama ya sashi aljanna shi aka kore mishi ba wai asalin imani wanda zai hana shi dawwama a cikin wuta ba akwai bambanci da asalul iman imani na asali wanda me shi musulmi ne mummuni ne amma asalin imanin kawai ke da shi bai da imani na wajibi wanda mai wannan asalin imanin idan allah tabaraka ta'ala ya ga dama zai iya yafe mishi ya shigar da shi aljanna idan allah ya ga dama kuma zai ƙona shi ya yi mishi azaba amma dai ma'aluhu ilal janna ƙarshen shi zuwa aljanna ne zai shiga aljanna ba zai dawwama a wuta ba sabidda masu imani ba sa dawwama a wuta ko da sun shige ta in ji annabi alaihi salatu wasalam ko da ko imanin shi wato gwargwadon gwargwadon miskala zaratin ne gwargwadon kwayar komayya ne ba zai dawoma a wuta ba saboda haka abinda wannan hadisi yake nufi kenan ba wai yana nufin duk wanda ya yi ƙarya ya kafirta ba a'a duk wanda ya yi ƙarya ko kuma makaryaci ba shi da al'imanin wajib ba shi da imani na wajibi wanda wannan imanin shine zai zama wato kadarku gare shi izuwa aljanna kuma ya zama shamaki gare shi ko kuma daga wuta gare shi saboda haka annabi alaihi salatu wasalam ya nuna mana cewa mai imani imani na wajibi baya karya. kenan wanda aka same shi da karya to ba shi da imanin wajibi ko da yana da asalin imani to imanin shi na asali ba zai hana shi shiga wuta ba zai shiga wuta idan Allah tabaraka ta'ala bai yafi mishi ba kuma bai tuba ba kafin ya mutu idan kuma Allah bai yafi mishi ba zai iya kona shi saboda wannan babban zunubi da ya yi amma ko ya kona shi ba zai dawo a wuta ba annabi alaihi salatu ya nuna mana cewa mai imani baya yin ƙarya ƙarya yana nuna tasgaro a cikin imanin mutum kuma yana nuna mutum wato yana da sifa irin sifofin munafukai yadda annabi alaihi salatu ya ba mu labari yake gaya mana cewa gaskiya wato tana shirya da mutum zuwa ga ayyuka nagari ayyuka na gari kuma suna shirar da mutum zuwa ga aljanna hadithin bukhari da muslim suka rawaito annabi alaihi salatu wasallam ce alaikum bi sidq ina horonku ina wato zaburar da ku ina kwadaitar da ku game da gaskiya ku rinka gaskiya kuma ku lizamci gaskiya saboda mene fa inna sidqa yahdi ilal ililbir. saboda shi ita gaskiya tana shiryar da mutum zuwa ga da'an Allah tabaraka wa ta'ala zai bi Allah zai ma Allah da'a wa innal birra yahdi ila aljannati bir da'a ga Allah kuma da yin ma Allah tabaraka ta'ala biyayya na shiryar da mutum zuwa ga aljanna wala yazalu almar'u mutum ba zai gushe ba inji annabi alaihi salatu wasalam yasduq yana faɗin gaskiya yana yin gaskiya kuma yana aiki da gaskiya hatta yuktaba inda Allah siddiqan sai a wurin Allah tabaraka ta'ala an rubuta shi an sa shi a cikin list ɗin masu gaskiya sunan shi mai gaskiya annabi alaihi salatu ya ce wa iyyakum wal kadhib ina ku. ina jan muku kunni game da ƙarya fa inal kadhiba kaga ƙarya kuma yahdi ilal fujur yana shiryar da mutum zuwa ga alfujur aiki na banza an mun ishara cewa ya kamata in tafi wuto rabin lokaci zan dakata a nan insha Allahu sai Allah tabaraka ta'ala ya dawo da mu za mu tashi akan fassarar wannan hadisi mai girma da muke yin bayani akan shi a dakace mu